صدق الله العلي العظيم الله rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bwh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau juma'a haji babban rana Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya kuma ana ci gaba da ibadu a wannan wata mai alfarma na Ramalana Allah shi karba mana. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan lokaci da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na kokonsan Afirka a yau, tafsirin Ramadan, muryoyin masu saurare, isoshin tarbiyya da kuma amsoshin fikihu. to waɗannan da dan Allah su ne shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu fara da shirin nan na san kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 30 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya da da tara arba'in biyar, aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai bayan da sojin red army na tare da soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin ƙasar jamus a lokacin da sojin tarayyar soviet suka isa kusa da fadar shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler adolf hitler da matarsa sun shiga wani wuri a ƙarƙashin ƙasa suka kashe kansu domin kaucewa fadawa hannun dakarun tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 125 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sarki nasiruddin kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan dangin kajariyawa a ƙasar iran sarkin da ya yi mulkin zalunci da kama karya a kan al'ummar iran a lokacin har tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sani aka kashe amir kabir sannan ya kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da taba sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin burtaniya damar shigo da ita kuma ya sayar da ita a cikin kasar domin ya samu kazamar riba hakanan kuma a lokacin ne turawa suka kutsa kai a cikin lamuran siyasa da sauran lamura da suka shafi mulki na gidan sarauta a kasar iran da ƙarshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya sayar da ƙasar ga turawa hakan ya harzuka mutane inda wani mutum da ake kira da riza kirmani ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar ƙasar suka yi farin ciki da shi da ƙarshe masu saurari kogon san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojojin amurka suka kaddamar da harare kan ƙasar cambodia wadda take makwabtaka da ƙasar vietnam tare da mamaye ta wannan lamari dai ya fuskanci kakkausar suka daga ciki da wajen kasar amurka inda a cikin kasar ta amurka jama'a da dama suka yi ta gudanar da zanga-zanga yin tur da allah wadai da wannan farmaki a jami'ar ohio da ke kasar ta amurka dubban ɗalibai sun gudanar da zanga-zanga kan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe masu wuta su suka kashe tare da jikka ta wasu daga cikinsu sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala tilasta majalisar dokokin amurka ta tilasta wa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin ya janye sojojin kasar daga cambodia zuwa watan yunin shekara ta 1970 inda kuma sojojin amurka su suka kammala ficewa baki ɗaya kasar ta cambodia a ƙarshen shekara ta 1970 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta yi maraba da sauyin lafazin Saudiya a kanta. falasinawa na ci gaba da zanga-zanga nuna rashin amincewa da jinkirta zaben 'yan majalisar kasar tawagar tarayyar afirka ta isa kasar chadi don ganewa idanunta abin da ke faruwa a can to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa iran tana maraba da sauyin lafazi na bayan nan da saudiya take yi dangane da jamhuriyar musulunci iran din yana mai cewa kasashen biyu za su iya sake dubi cikin alakar da ke tsakaninsu mr khatib zade ya bayyana haka ne yayin da yake mai da martani ga kalaman yarima mai jiran gado na saudiya na bayan nan inda ya ce ta hanyar irin waɗannan mahanga masu kyau da kuma neman tattaunawa waɗannan ƙasashe biyu masu mahimmanci a yankin nan da kuma duniyar musulmi za su iya ajiye saɓanin da ke tsakaninsu gefe da kuma buɗe wani sabon shafi na alaƙa da ke tabbatar da tsaro da kuma lafiya da kuma ci gaban wannan yanki kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ishara da irin matakan da iran ta ɗauka a baya wajen kyautata ta da saudiya don haka sai ya ce irin waɗannan sauyin lafazi ko shakka babu na sai ya taimakawa wajen share fagen aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a kwanakin baya ne dai yarima mai jiran gadon na saudiya muhammad bin salman a wata hira da ita talabijin din al'arabiya ta saudiyan yake cewa saudiya tana ganin iran a matsayin makwabciya wacce kuma saudiyan take fatan ganin ta samu kyakkyawar alaka da ita lamarin da da dama suka fassara a matsayin wani sauyin lafazi daga bangaren na saudiya iran ta sanar da fara samar da adadi mai yawa na rigakafin covid-19 da masanan kasar suka kirkira mako guda kafin asalin lokacin da aka sanar za ta fara yin hakan a kokarin da ake yi na faɗa da wannan cuta shugaban cibiyar da ke kula da samar da rigakafin na cutar ta covid-19 hujjat niki maliki ne ya sanar da hakan cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter inda ya ce sakamakon aiki tukuru na masana da ƙwararrun iran a halin yanzu dai an fara samar da rigakafin covid iran barikat tun ma kafin lokacin da aka tsara za a fara amfani da shi jami'in ya bayyana cewa cikin makonni uku masu zuwa za a samar da alal akalla allurar rigakafin da zai kai miliyan guda kamar yadda kuma ya ce daga baya kuma cikin watanni masu zuwa za a samar da rigakafin da ya kai kimanin miliyan uku lokacin da za a fara rigakafin cutar ta gama gari a duk faɗin ƙasar a wata sabuwa kuma iran din ta soma shiri na uku na gwajin rigakafin cutar ta corona inda aka gwada rigakafin kan wasu mutane an gudanar da zanga-zangogi a yankuna daban-daban na yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza don nuna rashin amincewa da matakin da shugaban gwamnatin cin gashin kan falasina muhammad abbas ya dauka na jinkirta zaben 'yan majalisar falastinun da aka jima a najira rahotanni sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga ɗin ne dai suka fito akan titunan birnin ramallah da ke yammacin kogin jordan da nuna rashin amincewarsu da matakin jinkirta gudanar da zaben da abbas ɗin ya ɗauka masu zanga-zanga dai suna dauke da kwalaye da kuma tutar falasinu suna da taken cewa suna fatan ganin an kafa halattacciyar gwamnati har ila yau kuma a zirin gazan na dai ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin allah wadai da matakin na abbas ga wato matakin da abbas ya ɗauka a safiyar juma'an nan ne dai shugaban falasinawa mahmud abbas ya sanar da jinkirta gudanar da zaben wanda aka shirya gudanar da shi a wata mai kamawa sannan kuma shine na farko cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata yana mai cewa ya yi hakan ne sakamakon matakin da isra'ila ta ɗauka na hana falasinawa da suke gabacin kudus shiga zaben to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran wata tawagar jami'an kungiyar tarayyar afirka ta isa birnin jamina babban birnin kasar chadi don gudanar da wata ziyarar kwanaki bakwai ta gane wa idanu hakikanin abubuwan da ke faruwa a kasar bugu da ƙari kan gano hanyoyin da za a gaggauta mayar da mulki ga fararen hula rahotanni daga chadin sun ce yayin zamanta a kasar tawagar za ta tattauna da bangarori daban-daban na masu mulki da 'yan adawa da kuma sauran bangarori na al'umma da 'yan siyasa na kasar inda da karshe dai za ta shirya wani rahoto wanda zai ba wa kwamitin tsaro na tarayyar afirka sanin matakin da kuma matsayar da ya kamata ya dauka kan kasar ta chadi kafin ziyarar dai wasu kasashe daga cikin mambobin kungiyar ta tarayyar afirka sun buga shi da dakatar da kasar chadi din daga tarayyar saboda rike madafan iko da sojoji suka yi kasar chadin dai ta shiga cikin rudani na siyasa ne bayan mutuwar tsohon shugaban kasar ajiyar debi a kwanakin baya bayan raunukan da ya samu yayin da yake jagoranta sojojinsa a gumuzun da suke yi da na 'yan tawaye a arewacin kasar rahotanni daga haramtacciyar kasar isra'ila na nuna da cewa alal akalla mutane 44 su rasa rayukansu wasu kuma kimanin 150 sun samu raunuka sakamakon wani turmutsutsu da ya faru a wani wurin ibada na yahudawa a safiyar yau juma'a cibiyar bada agaji ta isra'ila ta ce ita ce ta sanar da hakan a yau din nan inda ta ce alal akalla mutane 44 sun mutu yayin da ake gudanar da taron ibadan kana kuma wasu da dama sun sami raunuka wasu ma suna cikin mawuyacin hali turmutsutsun da ya faru ne a lokacin da dubun dubatan masu ibadan suka taru a kasan tsaunin na meron da ke arewacin isra'ilan don gudanar da bikin na ibada inda wani waje da dimbin mutane ke tsaye a gurin ya karye wanda hakan kuma ya haifar da turmutsi a kokarin ficewa daga wajen da mutane suke yi to ƙarshen labaran duniyan kenan to labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan hausa radio bh a nan birnin tehran yanzu kuma ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matsin lamba ya tilasta wa shugaban kasar Somaliya janyewa daga kan aniyarsa ta ƙara wa'adin mulkinsa da na 'yan majalisun wakilan ƙasar. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya yi kira kan komawa kan teburin tattaunawa da gudanar da zabuka a kasar bayan da kasar ta shiga cikin mafi munin dambarwar siyasa da tarzoma sakamakon matakin da ya ɗauka na ƙara wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisun wakilan kasar matsin lamba a cikin gida da wajen kasar somaliya ya sanya shugaba muhammad abdullahi farmajo janyewa daga matsayinsa na ƙara wa'adin mulkin sa da ya kare tun a watan fabrairu mu saboda wasu matsaloli da suka sanya ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka a ƙasar ba kamar yadda aka tsara a halin yanzu haka shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawa tsakanin 'yan siyasa domin tsara sabon lokacin gudanar da zabuka a ƙasar domin gujewa rikicin siyasa a ƙasar wacce ta yi ƙaurin suna a fagen tashe-tashen hankula tsawon shekaru a jawabin da ya gabatar a ranar larabar da ta gabata 28 ga watan afrilu shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar somaliya ta yi imanin cewa zaman tattaunawa shine hanyar da zai kai ga warware sabanin da ya kunno kai a kasar tare da cimma matsaya da za ta haɗa kan al'ummar ƙasa kuma gwamnatin tarayya a shirye take ta shirya ingantattun zaɓuka a lokacin da suka dace a duk faɗin ƙasar sakamakon haka ya janye matsayinsa na ƙarin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisun wakilan ƙasar musamman ganin irin halin da ƙasar ta shiga na rarrabuwan kai da tarzoma hakanan shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya bayyana shirin sa na gabatar da jawabi a gaban majalisar wakilan ƙasar domin samun amincewar su kan sabon lokacin da za a gudanar da zabuka a ƙasar tare da kwadaitar da jami'an tsaron ƙasar kan ɗaukan matakan samar da haɗin kai a tsakaninsu domin dawo da zaman lafiya lafiya da tsaro a birnin Magadishu fadar mulkin kasar gami da kira ga jama'a kan ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin zaman lafiya da kiyaye doka da oda tun a ranar 12 ga watan afrilu ne shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudurin da 'yan majalisar wakilan kasar suka kada kuri'ar amincewa da shi kan karin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya kare tun a watan fabrairun wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangare suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron ƙasar ta somaliya don haka ta fitar da bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron ƙasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taɓa aminta da shi ba tun bayan da shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin neman ƙarin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun ƙasar shugaban majalisar dattawan ƙasar ta somaliya ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta ɗauka na goyon bayan ƙarin wa'adin shugabanci a ƙasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin ƙudurin ga majalisar dattijan ƙasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a ƙasar shugaban majalisar dattijan ya ƙara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan ƙasar somaliya ta ɗauka na amincewa da ƙarawa kanta lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taba tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zabukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin kasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran bangarorin kasar domin cimma matsaya mai daurewa da za ta samu amincewar 'yan ƙasa. Baruwar siyasa da ta fara kunno kai a kasar somaliya tun kafin gudanar da zaman majalisar wakilan somaliya domin kada kuri'ar amincewa da daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancin shugaban kasa da na 'yan majalisun kasar ita ce matakin da shugaban rundunar 'yan sandan birnin magadishu fadar mulkin kasar sadiq umar hassan ya dauka na tura rundunar 'yan sanda zuwa majalisar wakilan kasar domin hana gudanar da zaman yana mai bayyana cewa rundunar 'yan sanda tana da haƙƙin da ya rataya a wuyar ta na tabbatar da doka da zaman lafiya a Magadishu saboda zaman majalisar zai wurga a kasar cikin rudu da rikici. Shugaban 'yan sandan birnin na Magadishu ya bayyana cewa dole ne kafin zaman majalisar wakilan a samu fahimtar juna a fagen siyasar kasar tare da aikewa da sakon wasiƙa ga Firaministan Somalia Muhammad Hussein Robrable da a ciki ya kwadaitar da shi kan muhimmancin samun haɗin kan ƙasa da nisantar duk wani abin da zai haifar da rarraba da kunna wutar rikicin siyasa. ƙasa bayan wannan mataki kwatsam sai ga umarni daga shugaban rundunar 'yan sandan somaliya general abdi hassan muhammad hijar yana sanar da tsige sadiq umar hassan daga kan mukaminsa na shugaban rundunar 'yan sandan birnin magadishu tare da mai gurbinsa da farhan muhammad adam wannan mataki da mahukuntan somaliya suka ɗauka ya janyo rabuwar kai a tsakanin jami'an tsaron ƙasar lamarin da ya sanya wasu daga cikin rundunar sojin somaliya da 'yan sandan ƙasar suka shiga cikin sahun 'yan adawa kuma ganin yadda bangarorin biyu suka ja daga wasu jama'a suka fara kauracewa mahallinsu a birnin magadishu fadar mulkin kasar domin tsoron kada gumurzu ya ritsa da su inda a ranar lahadin da ta gabata 'yan adawa suka fara gudanar da zanga-zangar yin kira ga shugaba muhammad abdullahi farmajo kan yi murabus daga kan mukaminsa na shugabancin kasar lamarin da ya rikide zuwa musayar wuta tsakanin magoya bayan gwamnatin farmajo da 'yan adawa a yankin yankin sanka'u da ke arewacin birnin magadishu kamar yadda aka samu bullar wata musayar wuta a yankin marinaya da ke makwabtaka da wurin a nashi bangaren tsohon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud daga bangaren yan adawa ya zargi magoya bayan gwamnatin farmajo da kaddamar da hari kan gidansa da ke birnin magadishu inda majiyar gwamnatin somaliya ta musanta zargin da cewa sojojin gwamnati suna kare kansu ne daga hare-haren da sojojin haya da aka jibge a birnin Magadishu suke kaddamarwa kan wurare daban-daban. Rundunar 'yan sandan gwamnati ta sanar da mutuwar mutane uku a birnin na Magadishu, biyu daga cikinsu 'yan sanda, ɗaya kuma daga cikin 'yan daba daga bangaren 'yan adawa a gumurzun ranar Litinin da ta gabata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da bayani kan abin da ke faruwa a Somalia inda ya bayyana tsananin rashin jin daɗinsa dangane da ba ta kashin da ya kunno kai a ƙasar. tare da yin kira ga bangarorin al'ummar kasar kan hanzarta komawa kan teburin tattaunawa domin kubutar da somaliya daga mummunan kangin da ta kama hanya tun a ranar juma'a da ta gabata kungiyar tarayyar afirka ta yi tir da karin wa'adin da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya yi wa kansa da 'yan majalisun wakilan kasar kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kira ga dukkanin bangarorin da suke rikici da juna a somaliya kan yin watsi da tashe-tashen hankula domin komawa kan teburin zaman tattaunawa cikin gaggawa ba tare da gindaya wani sharaɗi ba a nata bangaren kasar amurka da ta kasance cikin kawai Bayan somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗinta kan matakin ƙara wa'adin mulki a ƙasar sakamakon haka ministan harkokin wajen kasar ta amurka anthony blinken a makon da ya gabata ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa Kara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwan kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a kokarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar kasar da hakan yake matsayin sahun gaba a kasar da kuma wajen kawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙarin wa'adin zai zame matsala da za ta da janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da ƙungiyar al-ƙa'ida har ila yau anthony blinken ya yi gargaɗin cewa wannan sabuwar doka ta ƙara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alaƙar ta ta musamman da gwamnatin Samaliya, da kuma ɗaukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an Samaliya izinin shiga cikin ƙasar amurka saboda matakin da suka ɗauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya a bayanin da kungiyar tarayyar turai ta fitar kan matakin shugaba muhammad abdullahi farmajo na karin wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisar wakilan kasar a ta bakin babban jami'i mai kula da siyasar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph Borel ya bayyana cewar wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka ɗauka zai iya janyo rabuwan kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya game da haifar da matsananciyar barazana ga ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. afirka a yau kenan kusa yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na tafsirin ramadan masu saurare assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi.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 insha allahu yau ma za mu dora daga inda muka tsaya a jiya da dare za mu ci gaba cikin yarda allah

ita ta fi alheri ta kuma fi wanzuwa. Hakika wannan batu lallai yana cikin littattafan farko. Suhufi littattafan ibrahim da kuma na to bayan wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala a aya ta gaba sai ya karkato yake mana magana yake nuna mana wani abu wanda ya san mu a cikinsa muke sai yake cewa bal tu'thiruna al duniya lallai abin da ke tattare da wasu daga cikinku da daman ku ba shine kuna fallala kuna fifita rayuwar duniya akan al'amuran da ya shafi rayuwar lahira duniya wacce take mai karewa duniya wacce take ba tabbatacciya ba duniya kaskantacciya ita ce kuke fifita rayuwarta akan al'amuran da ya shafi lahira wacce take akwai ni'imomi a cikinta ba kwa yin tuntuntuni a cikin al'amuran da ya shafi al'amuran lahiranku duk mafi yawa ina za ka duniya ta? daga ina ka fito duniya ta? me kake ci duniya duniyata duk wani abu da za ga mafi yawan mutanenmu tunaninsa duniya baccinsa duniya gobansa ya fita da far da safe ya bar eh, wato gida duniya duk al'amuransa da kaɗan ne daga cikin mutane za ga cewa suna yin irin waɗannan hoɓasa ɗin wajen gina lahirarsu ba su da yawa shine abin da Allah yake nufi bal tu'thiruna hayatad duniya lallai abin da ke tattare da al'amuran ku shine kuna fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahiranku ku duniyar da take za ta zo ta kare ba komai a cikin cikinta sai yaudara za ta zo ta kare kuna fifita rayuwanta a kan lahira wacce take mai ni'ima sai ubangiji yake cewa to lahiran nan fa in ba kusanta ba lahiran nan khairun wa abqa ita ce mafi alkhairi a cikin nau'inta nau'in al'amuran lahira ya fi alkhairi akan nau'in al'amuran duniya wa abqa ita ce wacce take mafi dawwama tana nan ita duniya gobe gobe za ta kare maka don da ka mutu ai kai shikenan duniyan ka ta kare kenan amma lahira ita tana nan ame tana nan tunda a cikinta ne Allah ta'ala in yan wuta ne ya ce khalidina fiha abada in ayan aljanna ka shiga Allah ya ce khalidina fiha abada waɗannan ko wuta ka shiga kana cikin ta har abada in aljanna ka shiga kana cikin ta har abada amma duniya akwai wanda yake har abada waye a cikin ta har abada saba'una ko sittuna ko saba'una mutum yau in kai ne yau ka sa ka yi shekara ɗari biyu in ma wani za ka yi ma misali ko ɗari uku ko dubu ɗaya ma daga ƙarshe me zai faru mutuwa za ka yi to in an mutu me sai me duniya ta zo ƙarshe gare ka kina to su saboda haka Allah ta'ala yake nusar da mu wal akhiratu lahiran nan khairun ita ce mafificin alheri ita tafi alheri gare ku wa abuka ita ce wacce tafi wanzuwa ga wanda ya gina lahirar tasa to nan an kasance ana nuna mana ne irin al'amura waɗanda suke masu muhimmanci. an kawo wani hadisi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna mana cewa duk mutumin da ya kasance ya fifita wato lahiransa to za ga ya sarayar da duniyarsa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu wanda za ka ga ya kasance ya fifita ya fi son al'amuran lahiransa to za ga ya sarayar da duniyarsa me sarayarwa za ga duniya bai ta'alluki da duniya ta'allukin da zai kasance ko akwai wanda suka rasa wani abu na duniya na za ga sun shiga wani hali irin gasu na zamu gani sai su je su rataye kansu wai su wai gana ma su mutu saboda sun rasa wani abu na duniya duniya wai ka rasa wani abu na duniya wai ka je ka rataye wuyanka ka wai ka bar duniya gaba ɗaya ma tunda baka da kaza baka da kaza to irin waɗannan shine amma in ka fifita al'amura ɗin lahiranka ya lahiranka ce a gabanka duk abin da ka rasa a duniya sai me Allah ne mai duniyar shine kuma ya baka koma me na cikin duniyar in kai hakuri sai saka maka sai canja maka i baka abin da ya fi wannan din gashi nan mun gani a aikaci gashi nan muna kallo mutane da dama waɗanda suka yi hakuri abubuwa da dama sun rasa shi a duniyar nan in dukiya ce sun rasa ta in wasu abubuwa ne in duk ana abu ga sunan suka yi hakuri suka koma zuwa ga Allah dama su ba duniya ce a gaban su ba ana nan kuma Allah ya ba su mafificin abin da suka rasa din to shine wannan hadisin man ahabba akhiratahu mutumin da ya ya fi son lahiransa ya fifita lahiransa a darrabi duniyahu to za ga cewa yana sarayar da duniyarsa wato su duniyar ba kawai ba ce a gare shi zai zama in ma wani abu ya rasa a duniyar ba zai kasance ya shiga cikin wani hali na fagamniya ba sai kuma ɗaya ɓangare manzo yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man ahabba duniyahu adarra bi akhiratihi duk mutumin da kuma ya fifita duniyarsa ya zama duniya ce a gabansa ya ɗaukaka al'amuran duniyarsa shi kuma me zai faru gare shi to zai ka ga ya sarayar da lahirarsa wannan abu ne wanda yake a cikin al'amura na rayuwarmu za gani duk wanda hamminsa ƙoƙarinsa dukkan wasu kai kawo ɗinsa duniya ce yake so ya fifita ya al'amuran to za ga al'amuran lahirarsa bai bashi muhimmanci ba za ga bai ɗauki al'amuran lahirarsa da muhimmanci ba in sallah ce akwai ma sallan da ake cewa sallar yan kasuwa yan kasuwa ko na akwai sallah irin sallar yan kasuwa bij bij bij an ce ya yi sallah akwai ma sallar wanda da ake kira da pijo wato za yi burr an gama saboda menene saboda ciniki za a koma kan al'amuran neman dukiya neman duniya to irin waɗannan to wannan hadisi kaga zai iya ainihin aiki akan irin waɗannan man a ahabba duniyahu mutumin da ya fifita duniyansa ya zama duniyansa ya fi so to me zai faru a darra bi akhiratihi lalle za ka ga al'amuran lahiransa yana cikin tambal-tambal ya sarai da al'amuran lahiransa bai ɗauke shi da muhimmanci ba to ubangiji subhanahu ala bayan ya yi wannan bayani ya nuna mana al'amura na cewa lallai ita lahiran nan fa ita ce mafi muhimmanci gare mu to sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan bayani sai ya koma dangane da al'amuran da ya ambata din nan na kad ablahamman da ta zaka anan Allah ya koma zuwa nan sai yake cewa inna hadha lalle wannan abin da ni ubangijin ubangijinku na ambata na cewa mai kada ta zaka wannan da ya kasance ya tsarkake zuciyansa har zuwa sauran biyun wato sannan ya yi wato abin da ake cewa zikiri sannan ya yi sallah wannan abin ya rabauta sai yake cewa wannan abin na ambata to lafi suhufil ula wannan abin yana nan a cikin littattafan farko manya-manyan littattafan farko da muka saukar a akan annabawanmu na farko wannan bayanin yana cikin waɗannan littattafan su ma kar ku ɗauka wannan bayanin kurin ya zo ne a wannan littafin naku na alkur'ani la wannan bayanin lafis suhufil ula yana kuma dai cikin littattafai na farko kamar yadda muke muku bayanin nan su ma haka muke musu bayani cewa mai kada ablaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla wannan abubuwan cewa lalle mutum ya rabota wanda yayi tazkiya ya tsarkake ransa yayi zikiri yayi sallah lalle wannan ya rabota dinnan wannan yana nan a littattafan farko suhufi man sai Allah ya ce suhufi Ibrahim wa Musa daga cikin waɗannan annabawa waɗanda akwai wannan bayanin a cikin littattafansu su ne annabi Ibrahim da annabi Musa a cikin littattafansu ma akwai wannan abin da muka ambata kuma lallai tabbas ne wanda ya waɗannan abubuwa ya rabauta to duk wanda yake son rabauta ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya kawo wannan kada abla manta zakka din nan ya kawo kuma abubuwan da zai sa mutum ya yi wannan ta zaki din to sai kuma ya karkare da wannan bayanin ya sake dawo da shi cewa to lalle fa wannan shine inna hadha hadha yarji ila qad wato aflaha man tazakka inna hadha lalle wannan abin da muka ambata cewa me lafis suhufil ula haka ma a cikin littattafan farko akwai akwai shi a littattafan farko saboda ku ɗauke shi da muhimmanci ka ku ɗauka wasa ne ba wasa ba ne kuma lalle littattafan suhufa ibrahim akwai haka ma a cikin littafin taura da muka sauko wa annabi musa shi ma akwai wannan bayani masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tafsirin Ramadan yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Eh zan yi tsokaci ne akan wannan abu da ke faruwa a Najeriya. Wato ita wannan kasa can da farko dama abubuwan da ya haddasa wannan musifu gaba daya ina tunanin a nazariyat din mu na almajirai ya danganta da kashe malamai da ake a wannan kasar. Farko an zo an yi wa malam Jafar Mahmud Adam kisan gilla. Aka zo aka yi wa Shak Muhammad Yusuf kisan gilla. Aka zo aka yi wa Shak Albani Zariya kisan gilla. matsala kuma sannan yanzu a ce zaman lafiya ake nema to ai ba a same shi ba banda malamai furum wanda ba a yi lissafin su ba ba mu zano su a ciki ba to wannan abu sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo karshen wannan al'amari amma matukar za a dinga zubi da jinin jama'a a wannan kasar to akwai wahala a samu nasara a cikin rayuwa kuma akwai wahala zaman lafiya ya dore saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin musulmi ɗaya ya daga ababin zalunci to gara duniya ta gushe da abin da ke cikinta to yana muku fatan alkaini ne ne Muhammad Awal Suleiman Nijar Zandar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Ma'aikatan gidan Radio BOH ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ya ibada kuma. Allah ka sanya ibada mu karɓaɓɓa ce. Kira na a yau ga shugabannin kasashen mu na Afirka musamman ma shugabannin Najeriya. A gaskiya abun fa da yake faruwa a Najeriya abin muna gani muna ji abin kamar ya fi ƙarfin shugabanni. Ya za a ce 'yan ta'adda wai har suna kafa tututun shi a kusa da fadar shugaban kasa me fa kusar fadar shugaban kasa neja fa ina neja ina abuja amma gaskiya buhari ya kamata ka falka an barci kake da kai da jami'an tsaron ka abun wa ya huce mun shari sai ma talaka fa gaskiya buhari ya kamata a jifi talaka kai ne kai kuka saboda talaka fa talakan najeriya na cikin wani hali ba duk da ma a ce afirka yanzu duniya ma baki ba zaman lafiya afirka ba zaman lafiya amma najeriya yanzu abubuwan ta ya yi yawa akan harkar rashin tsaro allah ubangiji ka kamu saukin abin nan allah idan wani laifi muka yi a gare ka allah ka yafe mana allah ka kamu dauki mai magana rabiu idris daga dama-garam zandar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadura diga ga dan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matsalolin tabarbarewa tsaro a kasar mu Najeriya ya zama ruwan dare gama duniya saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta nemi taimakon kasashen duniya domin yaƙar wayannan janta bindiga da kuma ta'adda da masu garkuwa da mutane da fashi a daji domin kawo ƙarshen su gani yadda konan nan ta ake kai hare-hare a zamfara an kashe mutum 60 gashi kuma an kai hari a gari garin gaidan kuma ga suna kotai na suna ta kai hari suna ta shin karen su babu babbaka gaskiya ya kamata a tashi a magance waɗannan matsaloli kuma ina kira ga jan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa kasashen mu addu'a a shiki wannan wata mai albarka na ramadan domin mu samu dawamammen zaman lafiya a ƙarshe nake addu'ar allah bangiji ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki daya na gode jamfuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a Hausa da fatan kun lafiya kuna cikin koshin lafiya yan uwa da amuna arziki ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan yan uwa musulmai da fatan an sha ruwa lafiya ana cikin koshin lafiya muna fatan wannan azumi da muke ciki Allah sa mu gama shi lafiya mu kare shi lafiya yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka ji muryoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya masu saurare kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba isoshin tarbiyya. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Star ko kuma kisosin salihan bayi na Atla Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro ƙisar mu ta yau ita ce mai suna kalmomi na ƙarshe ummu hamida salamullahi alaiha mahaifiyar imam musa alkazim alaihi salam limami na bakwai daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato matar imam jafar as-sadiq alaihi salam wato limami na shida tana zaune bayan rasuwar imam jafar alaihi salam a cikin gidanta mutane suna shigowa suna fita bayan sun yi mata ta'aziyya ana cikin wannan halin ne sai ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban imam sadiq alaihissalam wanda ake kira abu basir ya shigo wajenta shi ma zai mata ta'aziyya na rasuwar mijinta kuma limami na shida imam jafar alaihissalam a lokacin da ta ga abu basir sai hawaye ta fara zubo mata shi ma abu basir ya yi ta kuka sosai daga baya dai suka sami nutsuwa sai anan ne ummu hamida ta ce wa abu basir wani abun mamaki ya faru a lokacin rason imam sadiq salam sai abu basir ya ce menene abin mamaki da ya faru kafin rasuwarsa sai ta ce a lokacin da ya ga cewa rai ya kusa ya yi halinsa sai ya buɗe idanunsa ya ce ku kira mani dangina da abokai na gaba ɗaya daga nan sai aka kira masa wanda za a iya samunsu daga cikin danginsa da sauransu inda suka cika ɗakin da yake jinya suna jiran kalmominsa na ƙarshe da zai faɗa musu kafin rasuwansa a nan sai imam sadiq salam ya ce ceto na ba zai riski wa'anda suka riƙi sallah da wasa ba sai ya rasu wannan su ne kalmominsa na ƙarshe ƙarshe wannan ƙisar kenan amma darasin da za mu ɗauka a cikin wannan ƙisar sun hada da muhimmancin sallah ga musulmi a wani hadisin an karbo daga masu mai suna cewa sallah ita ce ginshikin addini a wani hadisin suna cewa abu na farko wanda za a duba a ayyukan mutum a ranar kiyama wato shine sallah idan ta yi kyau to za a dubi sauran ayyukansa idan sallah ba ta yi kyau ba ba za a dubi sauran ayyukansa ba don haka ko menene kyawun ayyukan mutum matakar sallarsa ta karɓu a wajen Allah ba to sauran ayyukansa ma ba za su karbu ba daga nan za mu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da iyalan gidansa suka ɗauki sallah don ita ce ginshikin addini darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan kissar shine matsayin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa masu tsarki a ranar kiyama da farko ceton su gaskiya ne za su ceci waɗanda ayyukansu sun kasa kai su ga shiga aljanna ko kuma ayyukansu sun kai su shiga wuta ceto gaba ɗayanta dama ana yin ta ne tare da izinin allah sannan ceto dama ga waɗanda ayyukansu sun kasa shigar da su aljanna ne ko kuma sun cancanci shiga wuta ko kuma dai har sun shiga wutan allah ya kiyaye mu amma tare da ceton masu ceto Allah zai fitar da su daga wutan su shiga aljanna har ila yau wannan ya tabbatar mana da cewa limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin wa'anda Allah zai bawa ceton mabiyansu wa'anda suka kasa shiga aljanna da ayyukansu a ranar kiyama sannan banda annabawa da manzanni Allah da limamai masu tsarki Allah ta'ala zai bawa wasu mutane ceton 'yan uwansu da abokansu a ranar kiyama daga cikinsu akwai shahidai da waliyan Allah da alkur'ani da wasunsu da dama da fata Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu tsaida sallah sannan ya sanya mu cikin waɗanda za su sami ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa masu tsarki a ranar kiyama masu sauraro a nan zamu da aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla yanzu a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe a daren ne wato shirin na amsoshin fikihu a yi saurare lafiya amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu to a yau dai ga wasu tambayoyi da ainihin wasu bayan allah suka turo ko da yake akwai wani wanda ya rubuto wata tambaya ta gurub dinmu na gurub din amsoshin fikihu yake cewa wato gurub din whatsapp kenan yake cewa shin idan muna so mu dinga aiko da tambayoyi banda wannan hanya ta gurub din whatsapp akwai wata hanya ta daban to a gaskiya tun da dai dama abin da ya sa muka sa shi amsoshin fikihu don ake turuwa ta hanya gurub din whatsapp tunda mafi yawa al'umma kowa dai yana yin wasa kuma ba wani kuɗi mutum zai kashe mai yawa ba balle a ce ya bugo waya ya yi tambayoyi din to saboda haka ne mafi sauƙi a tunaninmu tunda duk wayannan tambayoyin mafi yawa ta nan ake turowa yawwa akwai dai waɗansu lokuta za ka ga cewa wasu ɗaiɗaiku sukan bugo mana daga jamhuriyar niger daga najeriya ma eh, wasu sukan bugo ta waya su yi tambaya din amma za ga cewa saboda waya mutum ya ce zai bugo kowane lokaci za ta ci masa kuɗi da yawa musamman al'amura na kasa da ƙasa daga wata kasa ka bugo zuwa wata kasa saboda haka dai wannan dai zaure da muke amsan waɗannan tambayoyi in mutum ya aiko ya wadatar insha Allah to wannan yake cewa akaramakallahu asalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce menene hakikanin dalilin da ya sa a cikin kiran sallah na 'yan shi'a mabiya mazhaban ahalul baiti suke ƙara wani abu wanda ahalus suna su ba sa faɗa wato suna cewa ashadu anna aliyan waliyullah ko akwai wani abu da ya sa 'yan shi'a suke wannan to idan wannan tambaya to tambaya ce mai muhimmanci haka ne gaskiya ne a cikin kiran sallah shi'a suna kara ashadu anna aliyan waliyullah bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai su ce ashadu anna aliyan waliyullah to dalili akwai al'amura ne na tarihi wato abubuwa sun faru a tarihin addinin musulunci a wasu lokuta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin musulmai saboda tsabar wani abu na gaba da ƙiyayya da hassada sai ya kasance shi mu'awiya ɗan abu fiyano wanda a lokacin shi yana gwamnan usman ne wato wanda a wancan lokacin aka sanya shi wato halifa na uku dai shi ya sanya shi ya zama gwamnansa a syria wato a damascus to shi kuma bayan da aka zaɓi imam ali ya kasance a wannan lokacin bayan wafatin shi uh, halifa na uku wato usman bin affan saboda haka shi mu'awiya ya yi abubuwa da dama ya yi kirkire ya yi abubuwa na nuna hassada da ƙiyayya hasali ma ya ƙi biyayya ga shugabansa wanda yake shi al'umma a wannan lokacin bayan mutuwar shi usman din al'umma suka taru suka ce ali lallai shi ne ali zai ba da hannu su maka suka yi masa bai'a to osu shi muawiya ya yi wasu abubuwa na tirjiya to banda wannan sai ya shiga lalata da kuma bata sunan aliyu bin abi talib ya dinga yada zagi da la'ana ga wannan bawan allah hasali muawiya ya mai da shi wajibi akan mimbari na sallar juma'a cewa sai an yi la'ana ga aliyu bin abi talibin wannan yana nan a cikin littattafai na tarihi a tsakanin ba wai littattafan shi'a ba littattafan halin suna ma duk abubuwa ba wanda bai san wannan ba to su 'yan shi'a domin su nuna wa jahilan waɗanda suke ba da su ga mu'awiya su nuna musu cewa abin da mu'awiya ya faɗa ya ce su dinga yi na zagin ali abu ne wanda yake ya saba addini ya kuma saba wa muru'a ya kuma saba wa dukkan wala al'amura hatta na zamantakewa sannan alin nan su waɗannan jahilan da suka biya wa mu'awiya suke zagin ali to shine su mabiya ali din suka ce gara su kuma maimakon inda suke tsinewa alin nan ya kamata su kuma su dinga nuna al'umma cewa ba alin nan da kuke zagi fa waliyin Allah ne ba aliyin nan fa da kuke zagi babban mutum ne waliyin Allah ne yana da kusanci zuwa ga Allah ya yi ayyuka da dama na taimaka addinin nan mu'awiya da ya sa kuke yin wa'annan abubuwa ranar kiyama ba shi kadai zai girbi abin da yake yi ba ku din ma kuna da naku laifin idan kuka biye wa mu'awiya da abin da ya sa ku kuna yi na zagin aliyu bin abi talibin to wannan ne ya sa mabiya wato manzon Allah mabiya kuma gidan ahlul baiti sai suka ce to mafi girman gurin da ya kamata a dinga sanar da al'umma matsayin ali shine bayan an yi kiran sallah an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah bayan an ce mun shaida da gaskiya cewa muhammadu manzon allah ne to kuma mu faɗa cewa mun shaida da gaskiya ali waliyun allah ne wannan kurin shine dalilin da ya sa mafi girman dalili dai akwai 'yan dalilai daban-daban amma waɗannan wannan dalilin don mutane su fahimci cewa wannan mutum waliyin Allah ne ku daina sakin baki a kansa yana ɗaya daga cikin mafi girman al'amari shi yasa tun daga wancan lokacin har yau har zuwa wannan rana duk inda ka sami mabiya mazhaban albeti a kiran sallah sukan kara wannan magana ta cewa sun shaida ali waliyun allah ne ina fata an fahimci amsar wannan tambaya din to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad alhamdulillah masu saurari da aka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa da safe gobe asabar inda za ku ji mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh